من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أولا لتافي كتاب الأخضري يوزا متعش عندما لا يكتشوا فصل فرائض الصلاة فرلن صلاه niyatu salati almu'ayyanati niyan yin sallah sanannen sallan da mutum zai yi mu'ayyana idan azahar ne idan la'asar ne idan magriba ne idan isha'i ne idan subahi ne ye niyan sallah <clears throat> ita sallar da zai yi ye niyanta ita ce mu'ayyana sananna wa takbiratul ihrami kabbaran harma abinda ake ce ma harma shine shiga cikin al'amari kabbaran za a shiga cikin sallan shi ma farilla ne wal laha idan mutum zai ce Allahu akbar ya buɗe sallah to yi wannan kabbaran a tsaye shi ma farilla ne wal fatihatu karatun fatiha shi ma farilla ne walƙiyamu laha tsayuwa domin karatun fatiha shi ma farilla ne warruku'u yin ruku'i shi ma farilla ne warrafa'u minhu dagowa daga ruku'i shi ma farilla ne wasujudu alal jabhati yin sujada akan fuska shi ma farilla ne warraf'u minhu dagowa daga sujada shi ma farilla ne wal'irtidalu daidaito mutum ya daidaito yatsun kafansa tun daga babban yatsansa zuwa karamin yatsansa yana kallon alkibla ya tsaya in asahu ne a daidai to shi ma farilla ne wasu mani na tu mutum ya natsu natsuwa shi ma farilla ne watartibu baina fara'idha mutum ya jera farillan sallah shi ma farilla ne kada mutum ya fara yin sujada sannan ya ruku'u kada ya fara yin ruku'u kafin sai ya gama ruku'u karanta fatiha shi su farillan nan ayi su kaman haka shi ma farilla ne salamu yin sallama assalamu alaikum shi ma farilla ne wa julusuhu alladhi yuqarinuhu zama wanda yake tare yake gwame da sallama shi ma farilla ne cikin baka nawa ya sa wa sharɗin niyyati kuma kuna da shi sharaɗin niyya muqaranatu hali takbiratul ihrami yazan tana gwame da kabbaran harma me yake nufi da wannan sharadin niyya zan ya gwama da kabbaran harma wato idan mutum yayin niyyan sallah yanzu misali muna fatan Allah ya ba mu tsawon rai mu sallaci sallan baki kaga mun riga mun yi niyya to niyyar namu ta kai har zuwa lokacin da zamu ce Allahu akbar wasu abubuwa ba su saka mana ba ya zama muqarana to halitta fil ihrami niyyar ta tsaya a zuci har lokacin da kace Allahu akbar kada ya zama kai niyyan daga baya ko mutun ya kama wani abu na daban wa sunanuha sunnonin ita sallan al-iqamatu ta da iqama in mutun zai sallah ya bude da Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah wanda yake ce mai kama cewa sallah ta fara za ta fara wa suratu allati ba'da al-fatihati suran da ake karantawa bayan fatiha ita ma wannan sunna ce wal qiyamu laha mutum in zai karanta sura ya karanta sura a tsaye sunna ce wasirru fi ma yusirru fihi ya asirta a inda ake asirtawa shi ma wannan sunna ce wal jaharu fi ma yujharu fihi inda ake bayyanawa mutum ya bayyana din shi ma sunna ce wa sami Allahu liman hamida fadin wannan kalma ta sami Allahu liman hamida ita ma sunna ce wa kullu takbiratin sunnatun illal al-ula sallah ciki take da kabar bari, duk wata kabbara da ka sani sunna ce in ka cire ta farko Wata wa ta tahiya guda biyu sunna ce wal julusu lahuma zama domin yin wannan tahiyan mutum ya tahiyan a zaune shi ma sunna ce wa taqdimul fatihati ala surati gabatar da fatiha a fara yin fatiha sannan ai sura wannan ma sunna ce wa taslimatu thaniyatu was salisatu lil mamumi waton sallama ta biyu da ta uku ga mamu wannan shi ma sunna ce wal jaharu bit wajibati bayyana sallaman wajibi akwai sallama ta farko ita ba wajiba ce to ayi ta a bayyana kuma sunna ce wa salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma wannan sunna ce wa sujudu ala al-anfi wal kaffaini wal rukubataini wa atrafil qadamaini in mutum ya je sujada bayan ya sa goshi to hancin shi ma ya tabi kasa tafukan su tabi kasa gwiwoyin su tabi kasa in yatsunsa su ma su kafe a ƙasa duka wannan in an haɗa su to shi ma sunna ce wa suturatu li ghairil mamumi sanya sutura ga wani wanda wanda ba mamu ba to shi ma sunna ce li ghairil mamumi wa qalluha karancinta gilaburumhi kaurin goran mashi wa dole zira'in kuma ya kai zira'i guda ɗahirun shi wannan abin da za a kafa ya zama mai tsarki sabitin in an sa shi ba zai faɗi ba gairu mushawushin kuma ba ya ɗaukan hankali an gane ko ce mu dakta a nan Kamar sunayen abubuwa ne ba yi da matsala sosai amma a gurguje fara'idu salati ne yake salati al-mu'ayyana yin niyyar sallar da mutum zai yi farisa ne da da Ibrahim yin kabbaran har shi ma farilla ce